daidaita na نعم. صفوفكم ترسلوا ولا تختلفوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر Allah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 سيدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سمع الله لمن حمده الله أكبر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 same ita da nan ba ɗan kuku batuna batuna نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أما بعد الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وهدانا بسنة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله سبحانه وتعالى جعل الأحياد مواسم أفراح الطائعين وأيام السرور متعبدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة عباد الله شرع الله للمسلمين في كل عام إيه عيدين عيد الفطر وعيد الأضحى عيدين عظيمين يظهرون فيها شعائر دينهم الهنيف نعم الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأمرهم يوم الفطر أن يخرجوا زكاة أبدانهم ثم أن يخرجوا زكاة أبدانهم ساءً من غالب قوت البلد يوصى به الفقير والمسكين والبائس والضعيف ويوم النهر أمرهم بالأضاحي يعني ليا وحثهم عليها وندبهم إليها وجعل ذلك من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه الخبير اللطيف ثم شرع الصلاة والخطبة التي يجتمعون لها فيشهدون الخير نعم الله أكبر الله أكبر الله أكبر يتعلمون الأحكام والتكاليف ويسن الهدور للرجال والنساء والصغار والكبار والعبيد والأحرار والصحيح والمريض إذا استطاع يرفعون أصواتهم بالتكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يسارعون في التكبير ومنسكين عن الطعام والشراب حتى يصلوا وعليهم إيه؟ السكينة وعليهم السكينة والوقار وقد لبسوا من الثياب كل جديد ونظيف بمظهر بمظهر الاذ والعظمة يبرزون لأعدائهم الذلة على المؤمنين عزة على الكافرين ثم رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم <clears throat> نعم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر آه يوم مسلمي abinda ni faɗa ta gaice a cikin kutuba fasara ta zai zo ita ce madadin kutuba ta biyu a takaice mun faɗi maganganu masu yawa kuma masu alkhairi zuwa gare mu musulmi Allah ya sanya muna idi guda biyu a shekara idil fitir da idil otha wagga da muke a yau kuma ya shar'anta muna yanka dabbobi domin kusanta zuwa gare shi Allah subhanahu wa sannan daga cikin ni magana ne ce wajibi ne kuma yana da kyau ga mutumin da ya halarci sallar idi ya girmama Allah ya zauna wurin nan da ya salla sai liman ya gama kutuba idan ka zabura ka tashi ka tafi abinka ƙarshen addu'a ta mala'iku da za ta sauka baka ciki ka zo sallah ka yi sallah kana tare da ainihin liman yana kutuba shaidan ya tsakure ka ya gargade ka ka gudu mala'ikuna nan tare da mu nan gaba ɗaya mutum ɗazu suna nan su ba su tahiya ba amma kai menene hake sauri jama'a sai su zabu da su watsi kuma ba abin da za a je a yi shi kenan abin da ya kawo sallah to ba shi da sudi ba idan ka zo sallah ka jira liman ya yi kutuba ka ji abin da a ciki na kutuba na gargadi da wa'azi da shiryarwa ka ɗauki abin da liman ya gaya maka ka je ka yi aiki da shi yanzu yanzu nan koyi an jima daga cikin abin da faɗa da larabci nice ya halarta maza da mata su zo idi idi ba ɗebe kowa ba mace ko haida take yi to ya halatta ta zo idi amma ta samu janibi guda ta keɓe ta zauna ta saurari kabarbarin da ake yi ta saurari kutuba haka nan yara haka nan tsofaffi haka nan marasa lahiya idan suna iya don haka yan uwa musulmi yana da kyau idan aka zo idi don allah haƙurin da aka yi ana jira ana kabarbari tare da mu akwai mala'iku to mu yi hankuri har mu cire gaba ɗai tare da mala'ikun kan mu riga su tahiya saboda akwai addu'a da mala'ikun ke yi Allah subhanahu wa ta'ala da kanshi yana hararo mu yana ganin mu can inda yake a cikin sama ta farko ta duniya to ka ka zabura ka tahi saboda Allah wa ka bari wanda ya bar mala'ika ya bar hararowa Allah da yake gano shi ai banna don Allah mai hankuri an wa musulmi ibada hankuri akai kowane irin aiki na alkhairi idan aka zo a yi hankuri a cikinsa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu zaman lahiya a wannan ƙasa ta mu Najeriya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu alkhairin da ke cikin wannan shekara da alkhairin da ke cikin waɗannan ibadodi namu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kausuwa mana dukkan bala'i da musibin da muke cika cikin wannan ƙasa ta mu Najeriya muna roƙon ka ya Allah kai ne mabuwaye kai ne al-azizu kai ne al-gaffaru kai ne ar kai ne ar-rahimu kai ne al kai ne al-jabbaru kai ne al-mutakabbir ya Allah ya Allah ka ba mu shugabanni na gari wanga zabe da za a yi masu jin tausanmu masu kula da wannan ƙasa ta mu Najeriya kuma waɗanda duk za ka ba mu ka ba mu na ƙware ka ba mu ka ba su ikon gyara wa'yanga da annan sama lokacin su ya kusa Allah cikin ɗan lokacin ga kankane da ya rage musu ka ba su ikon gyarawa su dawo da maslaha ta Najeriya da 'yan Najeriya su dawo da martaban Najeriya da 'yan Najeriya su dawo da tattalin arzikin Najeriya Allah ka haɓakar da arzikin Najeriya don girman ka don zatin ka don ƙudurarka bayan haka yan uwa musulmi akwai ayyuka da an kai masallacin ga masu yawa akwai wurin wankin gawa wanda wani ba Allah ya muna masallaci kun ga yadda aka shiga a gyara shi wani taliki ne shi yayi duk wannan aikin mutum daya sannan kuna ganin interlock cikin masallaci duk gaba daya shi hida shi kuma gwamnatin jiha ita ta ba da makudan kuɗi aka zo aka yi wannan aiki duka kowa Allah ya saka masu da alkhairi kowa Allah ya saka masu da alkhairi banda shi yan uwa musulmi akwai tabarru'at sadakoki na fata da ake nema a gare ku akan saka su ne cikin sadakatul jariya a madadin ku aikin da ake shine masallaci gina makaranta da sauran ayyuka na alkhairi wannan fatar ta ɗari biyar wallahi tana madadin sadakatul jariya a gare ku bayan mutum ya mutu an yi ginin makaranta an sai bulo da nesa shi ɗari biyar an sai ruwa da kuɗin fatar shi an ba lebara kuɗi da kuɗin da ya bayar na fata har abadan abada har ranar tashar kyama ana ba shi lada don haka mu yi haƙuri mu jure mu bayar in eh, akwai limamin kada da hake bai wa fata ka ba shi naira ɗari biyar madadinta ka ce liman ga wannan wannan ina son aika ta a wurin da ake aiki na alkhairi sadakatul jariya kuma ina gaya muku wallahi duk duniya haka ake mutane ne ke ba da dukiyarsu duk abin da kun gani da wanda ake kawo muna da wanda ake kai libya da wanda ake kai nijar da kasashen da aka don mutane ne ba gwamnati ba ce su ne ke ba da ragunansu su ne ke ba da fatonsu su ne ke ba da kaza to munan ba mu saba ba yana da kyau mu saba da haka yan uwa musulmi mu rinka bayarwa yanzu nan muna da bukata iri-iri ba mai yin ta ta addinin musulunci wallahi sai ku naira ku goma naira ishirin hamsin ɗari biyar dubu wanda ya niyar bayarwa ya agaje ba su kai wajen sa ya kawo nan tudun liman wancan idi da aka yi an samu kuɗi dubu ɗari hudu da talatin da biyar ɗari hudu da talatin da biyar aka sam eh ai su ne ai su ne ni hada da su ba kun gami ci akwai dubu ɗari uku ba biyar ba to garan da kadi ya ba da dubu ɗari biyar ya ba da dubu ɗari ko wani ba Allah ba da dubu arba'in to duk suna nisa ciki don haka jama'a Allah saka da alkhairi kuma wannan shi ko asusu ne na yan agaji mu ga sunan tun da suke nan kebe abin nan birnin kebe local gamman ba su da kayan wa'azi ba su da mota to kayan wa'azi ya samu ba ya sai musu gaba ɗaya ɗungurungun da injimi da koki da komai yanzu mota suke jira yan uwa musulmi a yi haƙuri ɗan kaɗan nan da kuke bai shi ne sadar da ku insha Allah a gabarinku ku samu ladashi subhanahu wa ta'ala ce waye zai ba Allah rance ni kuma in ka masa ka ɗauko naira ka ishirin ka ce Allah shi amma ka sani ba shi na tsakana da kai ya ɗauka kuma biyan ka zai yi inda zai biya ka sadda ba ka zato ba ka tsammani ko ba haka ba kuma ta zama ma alkhairi insha Allah Allah subhanahu wataala ya ba da ikon taimakawa ya maimaita mana wannan idi ya sake gwada mana baɗiwar haka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu